This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Kabar zan karanto. Kiristoci da dama da iyalansu sun yi ƙaura daga ɗaya daga biranen Siriya don gujewa abin da ka iya faruwa kamar yadda masu fafutuka suka faɗa a jiya Asabar. Daraktan ƙungiyar Kiristocin Siriya game da 'yancin bil'adama Osama Edward ma ya sanar da cewa ɗaruruwan Kiristoci da iyalansu ne suka bar cikin ƙwariyar garin Sadat zuwa Homs da kuma Damascus babban birnin Siriya inda yake ƙarƙashin ikon gwamnati. Sun yi hijirar ne saboda gujewa abin da ka iya jewa ya dawo ganin yadda ƙungiyar ISIS ke daɗa kunno kai zuwa garuruwan da suke da niyyar kai muggan hare-hare. Edward ya ce da yawa suna tsoron kar abin da ya faru da kabilar nan ta yazidi ya faru da su wanda aka kashe kiristoci da kuma abin da ya faru da sauran kiristocin da duk inda 'yan isis suka kama ikonsa inda suke ba su zaɓin musulunta ko kuma barin garin kai har ma da kaiwa ga kashe su wata ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta siriya mai matsuguni a birtaniya ta tabbatar da tsananin faɗan da ake yi a yankunan cikin biranen karyatain da kuma mahin da ke kusa da sadad 'yan ta'addar isis sun kashe ɗaruruwan 'yan kabilar yazidi kusan kashi goma daga mutane miliyan 23 na kabilar firewa da ke cikin siriya kiristoci ne zuwa yanzu dai sojojin taron dangin da amurka ke jagoranta sun kai hare-haren sama fiye da sau dubu shida a jiya takwas ga watan agustar nan ne suka cika shekara ɗaya cur da ƙaddamar da yaƙi akan ƙungiyar ta isis wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin typhoon saudelo ta zaftare tsandaurin da ke gefen tekun kudu maso gabashin sin a jiya asabar sannan ta yi sanadiyar ɗauke wutar lantarkin fiye da gidaje miliyan ɗaya bayan ta hallaka akalla mutane shida a birnin taiwan ba wani rahoton da ya nuna wasu sun jikata a doron ƙasa ko kuma asarar dukiya daga baya guguwar ta rage ƙarfi zuwa zazzafar guguwar doron ƙasa ta tropical storm ta kuma durkusar da hada-hadar birnin putian mai ɗauke da yawan jama'ar da suka kai 450 rahotannin birnin sun sun ce an sami yin gaggawar kwashe mazauna wajen kamar 158 don gujewa hatsarin abin ana zaton guguwar mai karfin kilomita 20 a cikin sa'a guda za ta durkusar da harkokin sufurin jiragen kasa da kuma na sama a mafi yawancin garin da ke gefen tekun a dukudukun jiya asabar guguwar ta ratsa birnin tawan da kwatankwacin gudun kilomita 160 a cikin sa'a guda inda ta bar gidaje da yawa ba wutar lantarki ta kuma kakka da bishiyoyi a kan titunan zirga-zirgar jama'a fiye da jiragen fasinja zuwa kasashen duniya da kuma cikin gida guda 300 ne suka kasa tashi don gudun faruwar hatsari ma'aikatar yada labaran taiwan ta ce a cikin waɗanda suka mutu har da wata mata da ɗanta ɗan kimanin shekara takwas a duniya wasu 'yan tagwaye ma sun ɓace tare da kuma kimanin mutane guda 60 sun hallaka wani faifan bidiyo a talabijin ya nuna yadda mutane ke tsaitsaye tsamo-tsamo ba matsuguni. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc 'yan taliban sun sake ɗaukar alhakin kai wani mummunan harin kunar bakin wake daya a cikin wata mota da ya kashe mutane fiye da hamsin a kusa da birnin kabul wanda kwana ɗaya kenan da faruwar wannan abu a wata sanarwa da aka aiko murar amurka ta ce taliban ne da alhakin kai harin na jiya asabar bayan an yi wancan da ya kashe mutane hamsin an yi wannan harin ne a kanaba da ke arewacin yankin kunduz harin na baya-bayan nan 'yan sanda sun ce ya kashe akalla mutane 22 daga cikin membobin 'yan yakin sa kai masu goyon bayan gwamnati babban birnin afghanistan suna fama da fargaba ta wannan abu sannan mutane suna zaman zulumi bayan waɗannan munanan hare-haren 'yan taliban tun bayan sanar da kashe bayan naɗa sabon shugabansu wanda da aka kashe mulla umar suka naɗa shi wato aktar mansur wanda ya gaji wancan din sun kuma tabbatar da cewa suke da alhakin kai harin da aka kai wanda aka ji kusa da camp integrity wanda sojojin amurka na musamman suke zauna a wurin. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwan da ke nasaba ne da harkokin zaɓe a ƙasashen da suka yi nisa a harkar zaɓe domin ganin ko waɗanda suke kwaikwayo ko kuma suke ara daga wurinsu suna yi daidai ko kuma suna yin kusa ma da abin da suke kwaikwayon wannan yasa yau muke son fara duba yadda amurka da najeriya waɗanda suke gudanar da irin zaɓe iri guda shi yasa na gayyato abokiyar aiki na wato jamila kabir fage wadda take daman jefa kuri'a a nan ƙasar amurka domin jin shin kuwa da demokradiyyar najeriya ke zaɓe lallai haka ake yi a nan amurka kuma a wannan shiri batu ɗaya kawai za mu duba wato zaɓen cikin gida na jam'iyya shin a nan ƙasar amurka jam'iyyu nawa ke tsayawa takara jamila wai da farko jam'iyyu nawa ke tsayawa takara a nan to ladan da akwai dai jam'iyyu da dama amma mafi yawanci za ka ga an tsaya da guda uku da wanda aka fi sani akan democrats kenan da republican da kuma wanda aka sani akan independent to wai ya ɗan takara ke fitowa ya tsaya takara a zaɓe shi a cikin waɗannan jam'iyyu kowa zai bayyana niyan shi daban-daban ka gani dai kamar dai misali ta hillary clinton kowa ya san cewa za ta tsaya a matsayinta 'yar democrat jam'iyyar democrat to kwanakin baya yadda ma ta bayyana niyyarta ta fito ne ta tuta shafin tuta wanda ba a taɓa yin haka ba a baya za ka ga cewa mu matasa masu amfani da wayannan shafuffukan sada zumunci mun ga cewa lalle ta fito da niyyar tana son ta hada da mu kamar yadda shugaban kasa barack obama ya yi a kwanakin baya kenan amma mafi yawanci suna bayyanawa ne ta rediyo ko kuma ta jarida ko kuma ta talabijin zaka ga sun yi sako na musamman su nuna niyyarsu kamar yadda donald trump ya yi a kwanakin baya to ko ta yaya za su iya bayyana kuma wane ne da yake da niyyar ya tsaya ko kai dan a matsayinka dan jarida ko a matsayinka dan malam makaranta ko ma wane inda kana da niyya zaka fito ne kawai da niyyar cewa zaka tsaya takara ta waɗannan kafofin yaɗa labarai ta ko ina kake so yau ko zaka je makaranta ne ka haɗa ɗalibai ka ce musu gashi yau fa zaka tsaya ta haka ne ragowar jam'iyyar za su ga cewa to wannan shi dama ai tunda kamar yanzu kowa yana da matsayin shi akan ko kai dan democrat ne ko kai dan republican ne sai ka ce to kana son ka tsaya takarar zaɓe akan wannan a wannan matsayin wannan eh, jam'iyya to a cikin jam'iyya ya ake hidda mutum guda a ce kai za ka wakilce mu ka tsaya mana takara yau malam ladan to kamar yadda ake yi a demokradiyyar afirka ko in ce najeriya misali wanda na sani eh. Eh, eh, mutane ne daga bangarori daban-daban na jami'a za a taro a jefa maki ke jamila kuri'a ko kuma a jefa ma ni ladan kuri'a za mu tsaya takara tsakanin ni da ke shin ya ake yin irin ake fidda gwanin to da farko su wayannan jam'iyyun sai su duba su ga cewa to duk wayannan mutanen sun zo daban-daban sun ce suna son su tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyarsu sai su fara bincike a lokacin zaka gani ko mu mutanen duniya su kansu ma wanda suka tsaya wani lokacin basu ma san tarihin su ba sai wayannan jam'iyyun sun fara bincike a kansu sai kaga daban-daban ana tarihin ka ina aka haife ka menene asalin ka komai naka to a lokacin za su fara duba su ga cewa wane ne muke da nasarar zai iya ba mu nasarar cin zaɓe idan har mun zo yanzu mun tsaye da shi mun ce shine za mu ba wa ah, tutar eh, tsayawa sai sun duba amma su wane ne su ɗayan ɓangaren kamar yanzu democrats sun ga cewa eh lalle hillary clinton mm. kila fa ita ce za ta fi samun nasara mm. amma suna nan su mai da idansu akan republican wa za su tsaye da wannan ɗan gidan bush ɗin ne mm. ko ko irin su donald trump ne to daga nan ne za su ga cewa to in dai muka tsaidar da wannan zai iya karawa da wannan karawa da wannan taka suke o ba jefa kura ake yi ba ba za a kira yan jam'iyyu su zo su jefa kura. wannan karshe ne daga can karshe shine mm. sai ba an riga ai suna son su san su mutanen kasa mutanen kasa mm. wai wane ne yafi karbuwa a hannun mutane taka su suke tunanin su ba wai su kadai bane za su ce ai sun fi son wane ko sun fi son wance duk ita jam'iyyar gabaki ta ita su burinsu su san cewa in dai duk wanda suka tsaida shi ne zai ci to sai su ta tunanin wato suna amfani da farin jinin yawwa da mutane yadda suka yi to yadda suka samu karbuwa yawwa shi zai sa kai tasiri ko kuma ka samu cewa jam'iyya ta tsaya maka kwarai ha a yadda cewa kai wani kaza je ka tsaya muna takara. Kwarai da gaske. Ai shi yasa Barack Obama ya iya samu bayan shekara hudu kawai a Senate ya iya ma samun shi saboda sun ga yadda aka karbe shi. kuma duk zabukan da aka yi kina son ki ce ta irin wannan ne eh, jami'a ke tsaye dan takaranta haka dai tsarin yake amma ka san komai harkar siyasa amma a tsarance haka ne ba wai su ne za su kawai dan su ne kaɗai yan jami'a da suna ba wa sauran mutane ina maganan kuɗi to kuɗi ba su amfani ba su tasiri yawa ma yanzu rarraba ma ku yan jami'a da manyan manyan jami'a kuɗi domin ku zabe ni to malam ladan gaskiya wannan magana da ka ɗauko da ko na abu da ake kiran shi zaka ga ah. kamfanoni ne hmm. yanzu a ce kamar wa'anda suke fannin a waya ko kuma 'yan kasuwa hmm. sai ga suna ta kamar donald trump da hmm. yake shi da mai kuɗi ne to a muhawarar da suka yi eh. ya ce duk mutanen da suke nan ba da ban bawa kuɗi ba saboda shi haka ya ce kuma saboda haka wasu mutane mutanen da zai ke tsaye tare su suka tsaya takarar tare wajen biyu kawai ne suka iya cewa ni ba ka taba bani kuɗi ba saboda ba sa cikin wannan harkar eh. amma har ya ce ita kanta Hillary Clinton mhm. sai da na ba wa foundation ɗinsu kuɗi ya ce duk abin da na ce su yi za su yi ka gane mm. to da yana tasiri gaskiya amma ta bangaren kungiyoyi dai daban daban yawwa ba wai ka dauki kuɗi tsakani da ke in baki ba ba babu wannan dan eh, takara ba zai iya ba waɗanda shugabannin jami'a kamar dan toshiyar baki ba ka ba zai iya ba saboda in an zo su. za a kulle ka kana dan takara ka ce za ka kai wa jam'iyya kuɗi ba zai yiwu ba wannan matsala ce. Eh, a gare ka dan takara. Eh kwarai da gaske. Fatima ba zai ai dole ma za hukuma za a yi za a kai ka mm. wani batu kuma shine yanzu dan takara ya tsaya takara sai bai yi nasara a wannan jami'a ba misali jami'ar kudutar ta republican mm. ina yin bari in tsallaka in koma democrat malam lada ni abin da yake yawan ban gane shi ba kenan kamar lokacin da naga ana ta yi na nigeria dinnan ya daure eh. min kai sosai saboda gaskiya halaka ga da jam'iyya a kasar amurka mm. wani abu ne kamar kamar cin amana ne saboda yanda kamar idan kai republican ne gidanku kila wasu duka republicans ne wasu kuma ba republicans bane ba amma abu ne a zuciyarka mm. kuma sun bambanta ne da junansu sosai wanda ba za ka iya cewa wai saboda baka samu mm. ah, an tsaye da takara a republican ah, ba kawai ka je saboda kwata-kwata harkokin da suke yi wa neman suke tsayawa a eh. kai daban suke gabaki daya sai dai za ka iya cewa za ka tsaya a kan kai a matsayin independent dan takara mai cin gashin kansa yauwa dan takara mai amma ba wai ka bar jam'iyyar democrat ka koma republican ba ko kuma koma daga republican ka koma democrat shi yasa ake da independent din to ka gani zaka iya zama yanzu independent ne amma republican zaka iya zama independent party hmm. amma democrat amma ba ka ce ka koma ko kuma ka ce independent independent To, shin ana iya hana ɗan takara tsayawa akan wani dalili? A'a. To mun gode kwarai da gaske Jamila. Yawwa. Kafin mu karkare bari mu leƙa zauren majalisar dattijan Najeriya inda sanata Danjuma Goje ya shaida wakiliyar Madina Dauda cewa naɗi ya halarta cikin zaɓe. Da Madina tambaye shi ko me yake nufi da hakan ga bayanin da ya mata. mun zana mun zama lafiya kamar an yi debate an yi komi mun yi komitoci masu kiwo mun naɗa sanata barnabas gemade ya shugabanci komiti wanda su zubi dukkan matsalolin hanyoyin da ke kasar nan gabaki daya a kasan abin ya faru ba na ɗaya ke mutuwa ba amma dai ka ga dai an yi zama an fara lafiya an tashi lafiya ba wani fada da aka yi ba doke-doke ba zage-zage ba wani fada ba wani abu a mutunci muka fara mutunci muka kare abin da ake so kenan dama abin da ake so shine ku haɗa kafa da pdp ku yi aiki tare a mu haɗa na ɗaya mun senate ne ai ba ce mu zo mu rigiman siyasa a senate nan pdp apc kaza kaza ba a'a abin da aka ce a tsarin mulki shine mu majalisa na dattawa da na wakilai mu haɗa kai da shugaban ƙasa mu aiki ma 'yan najeriya abin da muke kenan yanzu a shirye muke mu haɗa kanmu mu wa shugaban ƙasarmu Eh, mai girma madawa buhari cikakken goyon baya saboda cika alkawarin da 'yan najeriya musamman jami'ar mota apc mun yi alkawarin canji kuma wannan canji ba zai yiwu ba su tare da haɗin kan eh, mu 'yan majalisa na dattawa da na kuma eh, na wakilai mun haɗa kai shugaban ƙasa da jami'ar mu don muga cewa mun cika alkawarin da muka yi wajen sai dai madinan ta ce da shi ai jam'iyyar apc ta zaɓe su amma idan dare yayi sai su koma jam'iyyar pdp nan ma ga bayanin da yin madina to ina fata dai ke kina najeriya cikin shekaru biyu da suka wuce nan kin ga balahiran da muka yi da mutanen pdp a nan gidan kin san cewa da muka bar pdp mu koma apc ba irin shirin da ba mana ba kullum zama ce za a kore mu a nan majalisar kuma dai duk wani rigima da aka yi mun yi da mutanen pdp a ce muna pdp boye ni To masu saurare nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai wani sati mu shigo muku da wani sabon bako da kuma wani batu akan zaɓe musamman game da Amurka da kasashen Afirka. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Jamila Kabir Fage da wakiliyar Madina Dauda sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni da daidaita sautin shiri. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Yau rahoton namu na musamman zai waiwaye ne kan mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya kan ware a duk shekara domin ƙara faɗakar da iyaye kan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa wanda aka kammala ƙarshen makon da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta yi dubi kan mahimmancin wannan mako da taken da aka zaɓa na wannan shekara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar ɗaya zuwa bakwai na watan Agustan kowace shekara a matsayin makon shayar da jarirai nonon uwa zalla. Taken makon na bana shine mata ma'aikata mu goyi bayan ƙudurorin da za su ba mata damar shayar da jariransu. Madam Lidiya Ishaku jami'a ce a sashen kula da abinci mai inganci a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau. Ta mun bayani kan muhimmancin makon shayar da jarirai nonon uwa zalla. Ma'anan wannan lokacin shine a wayar da jama'a tuntun ba mata ba game da amfanin shayar da yara da nonon uwa tuntun ba farkon haifuwa ba a yi abubuwa ababa diyawa wanda eh, jama'a za su gane cewa shayar da yara da nonon uwa yana da amfani to menene amfanin shayar da yara da nonon uwa na fari wato yana zama kamar rigakafi na farko wanda yaro zai samu daga haifuwa domin akwai wannan nonon uwa wanda yana fara fita yayin da mace ta haifu tsawon kwana uku zuwa hudu to wannan madaran yana nan kamar ruwan kwai ne shi ne yana kare yara daga cututtuka so yakan zama kamar rigakafi na farko ga yara bayan wannan Eh, shi nonon uwa yana kumshe ne da sinadaru wanda za su sa yara su samu koshin lafiya ba sai ka saya ba kuma yana kawo dangantaka tsakanin uwa da yaronta to ina wato matsalan da yaro zai samu idan bai samu isasshen nono daga uwarsa ba na ɗaya yaro ba zai samu koshin lafiya ba na biyu kuma ba wuya ka gan yaro zai dinga zawo amai zawo da amai din nan saboda garkuwan jiki ba su da karfi kuma in akwai abin da mukan yi cewa ana gwada nauyin yaro kowane wata domin mu san yadda yara suna girma to yaron da bai samu isasshen nonon uwa ba za ka lura cewa girman shi ba zai zama kamar na wanda ya samu eh, nonon uwa ba yaron da bai samu isasshen nonon uwa ba kwakwalwan shi ba zai zamanto ɗaya da wanda ya samu tun daga ciki ba domin daga yayin da mace ta yi ciki ma muna ce ta samu isasshen abinci wanda zai ba ta koshin lafiya har ga haifuwa mun ce a shayar da nono wata shida zalla ba ruwa ba komi bayan haka a ci gaba da shayar da nonon uwa har zuwa shekara biyu har ma in mace za ta iya ya fi shekara biyu. Da shike makon na bana ya ba da fifiko ne kan yadda za a goyi bayan manufofin da zai taimaka wa mata ma'aikata ta yadda za su sami sukunin shayar da 'ya'yansu nono ba tare da samun cikas ba. Na tambayi wata jami'a don jin irin bayanai da suke samu daga mata kan shayarwa musamman waɗanda ke aiki a ofisoshi. suna na Mrs. Tanwar Davis na aiki da Ministry of Health a sashin abincin yara ke. Wasu sayi din zaki ga matan nan za su ce miki a wuraren aikinsu ba a yadda musu su je da 'ya'yansu nan kuma wani lokaci wayannan matan kuma ba za su iya ciyar da 'ya'yansu da nono zalala a wata shida ba yadda doka ta ce ya kamata a shayar da yaro nono zalala wata shida kafin a fara bashi abinci to a wani sayin kuma wani lokaci matan sukan iya bai 'ya'yan a gida sai a fara basu madaran gwangwami to kin ga madaran gwangwamin nan ba kowa ne ya iya yin shi ba wani lokaci yaran nan sai ki ga sun barke da gudawa kin gani rashin kwanciyar hankali ma yakan sa nono ma ba zai iya fitowa da yawa ba don a nan muka fara tambayoyi kin ba ma yaron ki nono zalala wata shida wa'ansu za su ce eh wa'ansu kuma za su ce a'a in kika fara tambiyo kika ce me dalilin da yasa baki ba ma yaron nono zalala wata shida ba wa'ansu za su ce mama mai gida na ne ta ce gashi wa'ansu kuma za su ce wuya ne yana bushe ma yaron eh to yanda za a daidaita wannan matsalolin shine kin ga matan ya kamata a wayar da kansu akan cewa kun gani eh ba da nono zalalan nan ma yaro wata shidan nan yakan sara yaro daga cututtuka sa'annan kuma kin ga su maman mijin nan su ma ya kamata a je unguwa unguwa a wayar musu da kai akan cewa ya kamata a ba ma yaro nono zalala wata shida cewa nono zalala wata shidan nan fa yakan sa garkuwan jikin yaro yayi karfi Na kuma zanta da wasu matan da ke shayarwa don jin irin alfanun da ke tattare da shayar da jarirai da nonon uwa zalla. Sunana Maryam to ina wasu nono har wata shida. To wani alfanu kika gani? E ni alhamdulillah yara na da hain gama goyon su haka bana ba su kunu har sai na yaye su dan ba sa sha kuma ina goyon su lafiya ba wani abu. sunana Badi Ati muhammadu musa na shayar da yarinya na Nuno zalla har na tsawon wata shida ban ba ta komai ba gaskiya da bambanci don ko ke ka duba yarinya na ma da ke ganta yanzu watan ta tara ni da kwanaki to kina aikin gwamnati a ina aiki da private organization to amma wani matsala kike samu a wurin aikin ki tunda dai ba duka ma'aikata ne suke bari a tafi da yara ba ina zuwa da ita don aiki na ba abin nan ba ne ni akaunto kashiya ce mai karban kuɗi ne na nakan iya rike yarinya na sunana elizabeth ebuga ina breastfeeding yara na shekara ɗaya da wata biyu kuma ina zuwa aiki amma daga wata ɗaya zuwa wata uku mukan yi hutu amma muka fara aiki muna zuwa ofis da nani in yaro ya kuka sai a bata nono sai nani ta rike ta wani ɗaki sai mu ci gaba da aiki Kan haka Madam Lidiya Ishaku ta ce kamata ya yi gwamnati da ma'aikatu masu zaman kansu su keɓe wuraren da mata za su iya shayar da jariransu da nono a wuraren ayyukansu. Kukan da muna kama gwamnati kenan. Cewa eh, gwamnati ya yi kokari a samu yadda za dinga taimaka ma mata masu aiki su hada aiki tare da shayar da yara da nono. A keɓe wurare a wajen ma'aikata saboda mata masu shayar suna aiki in sun zo wajen aiki za su iya ajiye yara na biyu kuma hutun haihuwan nan da ana bayar na wata hudu a wasu wurare ma kamar private ba su kai wata hudu ba muna kawo kuka ga gwamnati ko za a iya kara shi zuwa wata shida. Masana sun bayyana cewa idan har ma'aikatu za su ba mata masu shayarwa isasshen lokaci su shayar da 'ya'yansu da nono zalla zai inganta yanayin aikin ta yadda matan ba za su rika barin ma'aikatunsu don jinyar 'ya'yansu da suka kamu da rashin lafiya ba ta yadda za a sami bunƙasar arziki da ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. 'Yan Taliban sun sake daukar alhakin kai wani mummunan harin kunar bakin wake kwana daya da na cikin motar nan da ya kashe mutane fiye da hamsin a kusa da birnin Kabul. A wata sanarwa da aka aiko wa muryar Amurka ta ce Taliban ne ke da alhakin kai harin na jiya Asabar a gundumar Kanabad da ke arewacin yankin Kunduz. Harin na baya-bayan nan ya ce 'yan sanda sun ce ya kashe akalla mutane guda 22 daga cikin mambobin 'yan yakin sa kai masu goyon bayan gwamnati. babban birnin afghanistan yana fuskantar fargaba sannan kuma mutane suna zaman zulumi bayan waɗannan munanan hare-hare na 'yan taliban tun bayan sanar da naɗa sabon shugabanta mulla aktar mansur ne wanda ya maye gurbin shugabansu mulla umar da ya mutu sun kuma tabbatar da cewa su ne da alhakin kai harin nan da suka tura 'yan kunar bakin wake guda uku waɗanda suka tada bama-bamai don kai farmaki a camp integrity a sojojin inda sojojin amurka na musamman suke a can kabul a ranar juma'ar ne dai wani ɗan kunar bakin wake a taliban ya tada kansa da nakiya a tsakiyar dandazon ɗaliban 'yan sanda inda ya hallaka akalla guda 27 ya kuma raunata guda 25 cikin waɗanda suka mutu har da wani sojan amurka har yanzu dai ba wanda ya ɗauki alhakin wani hari ko kuma kai wannan hari na ƙunar bakin wake wanda aka kai da wata babbar mota a harin da aka kai a unguwar fararen hula ya kuma kashe mutane goma sha biyar a kabul ya jikkata guda ɗari biyu da saba'in mashawarcin musamman mashawarciyar musamman akan harkar tsaro ta amurka suzan rice da kuma lisa monaco ta hukumar tsaron cikin gida ta amurka sun mika saƙon jajantawa a madadin gwamnatin amurka ga gwamnatin ta pakistan Kiristoci da dama da iyalansu sun yi ƙaura daga ɗaya daga biranen Siriya don gujewa abin da ka iya faruwa kamar yadda masu fafutuka suka faɗa a jiya Asabar. Daraktan ƙungiyar Kiristocin Siriya game da 'yancin bil'adama Osama Edward ne ya sanar da cewa ɗaruruwan Kiristoci da iyalansu sun bar ƙwariyar garin Sadat zuwa garin Homs da kuma Damascus babban birnin Siriya da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Sun yi hijirar ne dai saboda gujewa abin da ka iya dawo musu ganin yadda 'yan kungiyar isis ke dada kunno kai zuwa garuruwan da suke da niyyar kai muggan hare-hare edward ya ce da yawa suna tsoron kar abin da ya faru da kiristocin kabilar yazidi ya faru da su inda aka yi musu kisan gilla haka kuma kar abin da ya faru da sauran kiristoci na inda su 'yan isis suka kama ikon su suke ba su zaɓin musulunta ko kuma su kore su daga garin ko kuma su kashe su wata ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama da ke da matsuguni a birtaniya ta tabbatar da cewa ana tsananin fada a yankunan na karyatan da kuma mahin da ke kusa da sadad 'yan ta'addar isis sun kashe ɗaruruwan 'yan kabilar yazidi kashi goma daga mutane miliyan 23 na kabilar farawar a syria kiristoci ne zuwa yanzu dai sojojin taron dangin amurka wanda suke jagoranta sun kai hare-hare sama da guda dubu shida a jiya takwas ga watan agustar nan ne ya cika shekara ɗaya daidai da fara ƙaddamar da wannan hare-hare wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin tafin saudelo ta zabtare tsandaurin ƙasa da ke gefen teku a kudu maso gabashin sin a jiya asabar sannan ta yi sanadiyar ɗauke rutar lantarki a fiye da gidaje miliyan ɗaya bayan ta hallaka mutane akalla guda shida a taiwan ba wani rahoton waɗanda suka jikkata ko kuma asarar dukiyoyi a kan tsandaurin ƙasa daga baya kuma guguwar ta rage ƙarfin tafiyar ta da a doron ƙasa ta koma ta tropical storm ta kuma durƙusar da hada hadar birnin Putian mai dauke da jama'ar da suka kai 450 rahotanni sun fito daga birnin sun cewa an kwashe mutane cikin gaggawa kimanin guda 158 don gujewa hatsarin abin da ka iya samun su ana zaton guguwar tana tafiyar kilomita 20 a cikin sa'a guda da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.